Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin barista Zanna Bukar Mustapha wanda ya samu lambar yabo ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta Zansen wadda ake ba waɗanda suka taka rawar gani wajen tallafawa 'yan gudun hijira. Kasancewa an bashi wannan lambar yabon ne musamman sabili da ilmantar da ƙananan yara da suka rasa iyayensu sakamakon tashin hankalin ƙungiyar Boko Haram. Na nemi sanin yara nawa ne suke da su a makarantar kuma kawo yanzu nawa ne suka yaye sai ya bayyana cewa mun yaye gari uku da tasa'in da takwas wanda suke ciki yanzu makarantun su zama biyu akwai da muke da su dari biyar da arba'in ɗaya na makarantar kenan to irin kuma tasa'in da shida muke da su a wannan makarantar ne to kuma bayan bacin wannan muna da ɗaya da muke kira adil center da adil nan wajen da ake koya mata yi da kuma wannan a nan muna da waje da muke da mata yanzu da muke gaya muna da wani ɗari da wani wanda suke sayan ɗinki wato yara sukan shiga maraita ko kuma in ce suna samun kansu marayu wasu kila shekara ɗaya waɗansu tun makan haife su mahaifinsu ya rasu. To makarantar ku nan azuzuwa nawa kuke da su kuma ya ne kuke tantance inda ya kamata yaro ya fara ko kuma kammalawa? Shekarun da muke ɗaukan ya daga uku zuwa takwas Kuma muna da ajujuwa goma a nan na jiyarai da muka fara da su. Da kuma na kori da muka zero da muka yi muna da ajijika da kuma wajen da za a yi training da wannan nan duka suna wajen isirin muna da isirin na wannan annan sabon da muka yi amma wajen da muke da shi ba na yara kudin ne wato musamman dai makarantar taku firamare ce ko? Eh firamare ce amma muna biya domin duk yaran mu da suka yi a kowane suka je a kowane suka je da ya College a kowane suka je eh, kun amina a kowane suka je kun Elizabeth da a akwai yadda bana suka fara samun yadda suka fita a makarantar. Akwai bayanai da ke nuni da cewa duk da lokacin da aka yi matsanancin fama da hare-haren kungiyar Boko Haram din nan da ya zama tilas aka rarrafe makarantun jihar Borno baki ɗaya. Ita makarantar kan nan ta ci gaba da gudanar da harkokin ilmantarwa ya aka yi haka? To, abin da aka yi haka ba komai bane wannan ikon Allah ne kuma ikon Allah da ya faru abin da ya faru shi ne duk wani wanda take yana cikin wannan yana cikin gwamnati ko yana cikin wannan abubuwan yana kowa da yayan ta ni da kuna da nake yayan ki na kuma makarantar daraktan da yake ci kuma indirect community da ba da ke cewa kamar da kake wanda da yake na hangon yana da imani na hangon yana da shi duk wanne ka san wannan ɗinnan mun ɗauwayen dan ba wai don kome ba ne maraici da abu ne za a ce in an bar mutum haka maraici kawai ɗai zai fara jin cewa an yaya aka kawo shi nan don ne ko don aiki ne za a kasa su nan to wannan abubuwan muke son da gudu amma da yake mun sanya ya'yan mun sanya ya'yan da ake ganin a anguwan suke da wannan din a ciki to suna jin wannan ko ta kai ko da ce wannan abu na cewa wannan abu ba na duka ne to wannan abin da muka yi domin fara yi kowa yanzu cewa za mu yi wannan da kai da muka tara wannan duk matan da cewa a mun muka tafi muka sayi wani muka ɗau wannan da sai suka ce kuma a koya musu haka haka to ko mu kada gaya musu da cewa a sun ne ne haji a a haji ne nan da yanke hannu da tura abin nan a aje ya rike tsafta a to in haka ne yana da kyau sai a sa to sai kuma za a za ce sai ya littafi tafi ya ta haka haka ne a laraba ne sai ke wannan abin eh to eh, ana sai eh, ana sai duk nan ababen a haka muka kawo su kowa ya ji kowa ya taba ta mu da gari na ɗaya mu ɗau wannan abubuwan mu daga wajen mu mun sanya su in suka zauna matan suka ce za a koya mu ta ta so ya yaran ku suke son su zama suna son a'a a ce min suna son su za su to duk sai mu ba duka ba da hijabin yadda suke so kowa a haka kai tukuna muka fara abin ba mu ce mun zauna mun sai suna koyar da ƴaƴan ku da mu duk abin da ake koda musu sun ko suka san abin da ake koya musu. To a Najeriya a hukumance akwai tsarin ilimin da ake bukata a bi a kowane mataki. To ko kun yi tsarin naku bisa ga abin da al'umma ta fi sha'awa ne wanda kungiyar Boko Haram din ta kyale ko kuka ci gaba da gudanar da harkokin ilmantarwa? Abin da yake faruwa wannan karkalar da ake cewa abin da muke nunawa cewa wannan abin ya kamata ta tashi daga wajen mutane su san suke son a koya musu kuma abin da gwamnati take so su koyar din su biye ne su san ne ake koyarwa kuma akwai gajiyoyi da ake tafiya nan da kuma sai lalle sai an biya wannan amma in mace ta mace ta sa hijabi sun je san sun ma hijabi ko a gida din take hijabi take a haka wannan abubuwan shi ka bi muka sanya kuma ba wai ne muka sanya ba kai suka sanya kuma suna son a ce duka su tashi da wannan dabiyoyin da ake so a biya biyan da ba wai komai ba ne yanzu su ake cewa boko haram ina, akwai al'adu ne da suke na turawa da ba a san a cikin yawanci al'ada to wannan ne kuma ba wai abin da nake ga abin da nake ga miki nan idan su duba kamar arewacin zuwa in kika ga duk ba wanda yake baban sa ya makaranta duk wani ne ko ne baban sa ya makaranta ba ba don kuma ba wannan irin abubuwa ya sanya ba wannan makarantun ba Yawato ku an samar muku da jami'an tsaro ne suke gadin makarantar da kuka iya ci gaba da gudanar da harkokin ilimantarwa bayan an rufe dukkan makarantun jihar Barnan ko kuma al'umma kun mutane ne da 'ya'yansu suke makarantar nan suke gadin makarantar. To, mu abin da yake so in dama duk da dawo wani mu gadin da muke da shi ko masu kula da yaran mu. Amma wai wani ne ce kare wani abu, wallahi kare mu sai Allah. Kai, kuma a ce wani yaje daga nan wajen informin security ko wannan yanni ya wanda ya taɓa zuwa mana ya nuna mana wannan abu kuma ko da kwana ɗin ne wani kabar da yawa. wato malaman da kuka ɗauka domin ilmantar da waɗannan yara malamai ne waɗanda eh, dama suke aikin malanta a waɗansu makarantu ko kuma ku ina kuka samu naku malaman. Dukkan malaman da suka suna da namu na nan borno ne kuma masu yin suke wannan makarantu ne. E suke da horaswa malanta? Eh, suke da horaswa malanta da suna wanda suke je da za su yi suke je can ba ba wani wanda muka samu. Domin ka san galibi a Najeriya zan ce musamman mutane sukan sa 'ya'yansu a makarantu masu zaman kansu ne sabili da rashin ingancin harkokin ilimi a makarantun gwamnati. ya zama da su da dama sai ka ga kamar idan aka je jarabawar kammala makaranta misali kasancewa makarantar ku ta firamare ce in za su shiga sakandare dole sai sun rubuta jarabawa shiga sakandare to yaran nan ɗari uku da kuka yaye ya kuka ga hazaƙa su ko kuma fice da suka yi musamman a lokacin da suka rubuta jarabawar shiga sakandare nan ya za ku iya kwatanta su da sauran sakamakon jarabawan waɗanda suke ko dai makarantu masu zaman kansu ko kuma makarantun gwamnati duk da yake dai kamar yadda kowa ya sani an yi fama da rashin ci gaba da harkokin ilimantarwa a jihar Borno sakamakon waɗannan tashin hankali. To da wannan batun za mu tashi mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana sai ku kasance tare da mu. Yanzu a madadin bakon namu barista zanna bukar Mustapha da ya samu lambar yabo domin ilmantar da ƙananan yara da suka rasa iyayensu sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram. da kuma Salama Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.